واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن عصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك فاقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم رانا بقي فوتر ربيع الأول shekara ta dubu da ɗari da arba'in da hudu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce sai daidai da ranar uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban littafin muna aqilatu ahli sunna wal jama'a ƙudurin ma'abota sunar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ayarin wanda suke kan abin da manzo yake kai na babban malami muhammad ibn salih al-qusaymin allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na tara daidai gabar da malam yake cewa wa nu'min kuma muna ba da gaskiya bi annahu huwa Allahu allazi la ilaha illa hu da cewa shi Allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya da tantanta daidai shi kadai alimul ghaibi masanin abin da ya koyi gabayi wa shahada kuma masanin abin da yake bayyane هو الرحمن الرحيم شيني من جنقي ما يلوكي لقوة لقوة mai jin kai da yake banci bayan samuni ne wallahu alladhi la ilaha illa hu shine Allah wanda babu abin bautawa da tantanta da gaskiya sai shi kadai al-maliku wanda ke mulkar kowa da komai القدوس الصرخ السلام وبتنتي دغه قوه له ايرن اي بي المؤمن والذي امنت دباي المهيمن wanda ke hukunta wa abin bayi abin ya zo kuma ya fi ƙarfinsu a kansa al'azizu mabuwayi aljambaru wanda ya isa almutakabbiru mai jin kansa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun daga dukkanin abin da Allah suke yin tarayya da shi da su huwa al khaliqu shine ne kaɗai abin bauta mahalicci da ya halicci kowa da komai albari'u wanda ya kage halittar bayi almusawwiru wanda yake wa bayi kama iri daban-daban lahul asma'ul yana da sunaye mafiya kyau yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasa yana tsarkake sunan Allah yana tsarkake ubangiji wa huwa azizu shi shine mabuwayi alhakimu wanda yake da hikimar sanya abubuwa inda suka dace wannan ayoyi guda uku da ke cikin suratul hashri su za mu bibiya in allah ya samu kammala bayanin su gaba ɗaya a yau to in kuma an samu ragowa matsallaka zuwa wani sati malam ya buɗe karatun da cewa wa nu'minu bi annahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu kuma muna ba da gaskiya da cewar shi Allah shine abin bauta na gaskiyar da babu abin bauta da gaskiya sai shi alimul ghaibi masanin abin da ya koyi wa shahada da kuma abin da yake fili na tarihi batun cewar Allah shi shine kaɗai cancanta a bautawa bayani a kansa ya gabata amma gaba ta gabar cewa alimul ghaibi wa shahada daga nan za mu tsora masanin abin da ya goyu da kuma abin da yake fili a sarari abin nufi da wannan gaba Allah subhanahu ta'ala cikakken masani ne da abin da ya koyu ga bayinsa na sirri abubuwan da ke cikin zakata da abubuwan da suke binne cikin wani guri da wanda suke koya a saƙo a loko da kuma dukkanin abin da ya bayyana na al'amuran bayi wanda yake a fili ba a koya ba malamai na ambata cewa gaibu ya kasu gida biyu gaibu ya kasu gida biyu akwai gaibin da Allah ya kaɗaita da saninsa shi kaɗai yake banta da sanin wannan nau'i na gaibi shi ake cewa sakakken gaibi wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaɗaita da saninsa akwai kuma gaibi wanda yake bai kai wannan faɗi da girma ba shi ne gaibin da Allah ya labarta wa manzanninsa don gaggata su da kuma ba su abin da yake zagara koyo dangane da aiko su da ila da saƙonnin addininsa saboda haka ana iya samun wani daga cikin bayi Allah ya tsinkayar da shi abin da bai tsinkayar da sauran bayi ba daga cikin abin da yake banta da saninsa sai wannan bawan ya zama ya san wani sashi na abin da yake asalinsa gaibu ne na Allah sauran bayi ba su san shi ba to a nan wannan abin da aka sanar da shi daga sanda aka sanar da wannan bawan ya tashi daga cikin gaibin da Allah ya kaɗaita da sani a gurin sauran bayi za su ce wane yana da masaniyar wani abin da ba mu da masaniyar amma game da abin da ke gurin Allah wannan bawon bai san wani abu sai abin da aka sanar da shi din Allah subhanahu wata'ala dan yi mana bayanin gaibin sa da yake banta da shi sai yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka sanar da al'ummar ka cewa babu wani wanda ya san abin da ya koyu ga dukkan bayi a sammai da ƙasa sai Allah kaɗai wannan aya ita ce aya ta daga cikin suratul nam tana sanar da mu cewar sakakken gaibi Allah kadai yake banta da saninsa kuma Allah madaukaki ya sake cewa alimul ghaibi Allah shine masanin abin da ya koyu fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyanar da abin da yake banta da saninsa na gaibi ga wani sai ya so ice illa man yartaba min rasuli sai dai wanda ya yadda da shi daga cikin mangani. sai ya waru wani abu daga ciki ya sanar da shi ta yaya Allah ya ce fa ya yasluku min ya yadayhi wa min khalfihi rasada shi ma Allah yana sanya masu gadi a gabansa da bayansa don abin da aka sanar da shi wanda da kowa bai sani ba aka wari shi wannan manzan aka sanar da shi wannan abin to za a ba shi kariya ta tsaro daga mala'iku gabansa da bayansa don kada wani abu daga wannan abin da aka kefe shi da sanar da shi ya kuci zuwa ga wani ba shi ba liya alama don allah izama ya san cewa an qad ablagu risalati rabbihim su manzannin da aka kebe da sanar da su abin sauran bayi ba sani ba ki zama tabbas sun isar da saƙonnin su wannan shine malamai suke cewa wannan labartawar da allah yake wa manzanni na abin da yake banta da saninsa wani sashi daga ciki yana yin haka don hakan ya zama gagara koyo gare su kuma don hakan ya zama hujja da dalili na gaskiya shi ya aiko su shi ya sa ya labarta musu abin da ba wanda ya sani sai shi ya waro wani abu daga ciki sanar da su to wannan gaibin da aka sanar da su daga sanda aka sanar da su ya tashi daga gaibin da Allah ya kaɗaita da sani yanzu ya zama mu'ujiza ga manzan da aka sanar da shi daga cikin al'ummar manzan wanda kuma isan wannan abin idan manzo yi bayaninsa ya zama ilimi gare shi alƙur'ani yana daga cikin abin da allah ya kaɗaita da saninsa a da kafin ya aiko annabi muhammadu da ya aiko annabi muhammadu sai ya rika sanar da shi abin da ƙur'ani yake dauke da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan har tsawon shekara ashirin da uku duk sanda aka sanar da manzo wasu ayoyi shi ya sani sauran al'umma ba sani da kuma shi ma bai sani ba domin daga cikin abin da allah yake banta da sanin daga sanda aka sanar da shi Allah ya waro wani abu ya yarda bayan da sani sai sarar da manzansa sai zama masa mu'jiza gagara koyo ba wanda ya sai zo da qur'ani kamar yadda manzo ya zo da shi sahabbansa da ya koya musu qur'ani sai suka zama suna da ilimin wani abu da aka sanar da shi yanzu shi ma ya tashi daga iya shi kadai ya sani wasu sun sani an fahimta ko to sai malamai suke cewa to gaibin kashi biyu ne gaibin da Allah ya kaɗaita da saninsa shine man gaibi mai faɗi da yalwa na abubuwan da Allah ya sani da ba wanda ya san su akwai kuma gaibi da ya tashi daga zama gaibi sakamakon Allah ya sanar da manzo shi a wurin manzan kafin ya faɗa wa wasunsa ya keɓanta da sanin wannan abu a gurinsu su gaibu ne amma a gurin manzo ba gaibu ne don an sanar da shi daga sanda ya koya musu suka sani su ma ya zama ba gaibu ba a gurinsu ya zama fili ya zama a sarari wanda da ba a sarari yake a gurinsu ba dama dai ana fahimtar to malamai suka ce wannan ake bukata bawa ya fahimta ya sani a babin gaibu a dangane da ubangiji Allah da kuma bayinsa akwai gaibin da Allah ya kaɗaita da shanin saninsu shi ne abin da ya bar wa kansa sani bai gaya wa kowa ba suna da rututu suka fi yawa akwai kuma abubuwan da ya wara a cikin abin da ya kaɗaita da saninsu ya sanar da manzanninsa don ya ƙarfafe su akan gaskiya ne shi ya aiko su abin da suke tafi da shi gaske ne daga gare shi ne daga inda ya sanar da su su ya fita daga gaibu a gurin sauran al'ummar su yana nan a gaibu daga sanda suka sanar da al'ummar su ma ya tashi daga gaibu a gurin ya zama a sarari a fili dama dai ana fahimta da haka in wani ya ɗauko irin wannan abin da Allah ya sanar da manzanni suka sanar da al'ummar su ita ai bayi ma sun san gaibu ya jahilci me gaibu Da mace in kana nufin gaibin da Allah ya wara ya sanar da wasu sassa daga cikin bayansa mun yarda da abin da ka faɗa in kana nufin gaibi wanda Allah ya kaɗai da sanar da shi ma ya sani to a nan ka faɗi ƙasa wanwar domin kana cewa akwai wani wanda yake da matsayin da Allah yake da shi na sanin abin da ba wanda ya sani da shi to alimul ghaibi masanin abin da yake banta da sanin sana abubuwan da suka boye ga bayi idan an ce kuma akwai sanda wasu daga cikin bayan suke sanin wani sashi na gaibin sa'i eh, manzanni yana waron wani abin da ya kaɗa da sanin sa'i sanar da su shi don ya zama musu mojiza su kuma sanar da al'ummar su ya zama musu ilimi an fahimta ko abin da baka sani ba na ilimi a da gaibu ne a gurin ya koyi gare ka da ka san shi ya tashi daga gaibu ya zama kuma sarari ya zama a fili an fahimta ko to daga inda Allah ya sanar da wani bawa daga cikin bayansa wani abu da yake barta da sanin ko ya sanar da wasu sashi daga cikin bayansa wani abu da da yake barta da saninsa to ya so wannan abin ya tashi daga gaibu ya zama sarari an fahimta ko da haka in wasu ce ba wanda ya san gaibu sai Allah sai wani ya ce ai Allah yana sanar da manzali abin da sanar da su ai daga san da ya sanar da su ya tashi da kai ya zama sarari ya fito da shi fili ya so a sani an fahimta ku to wannan yana daga cikin kudi na ma'abota sun in suka zo bayanin gaibu suna cewa akwai wanda Allah ya kaɗaita da sanin sa bai sanar da kowa ba akwai wanda ya sanar da annabawansa da manzanni daga nan kuma zuwa al'ummar su to ya so ya tashi da gaibu ya zama mu'ujiza ko ya zama ilimi ga al'ummar annabawa bayan wannan sai malamai suka ce to wanda ya da sanin abin da Allah ya kaɗaita da saninsa cikin abubuwan da ya koyi bayi ya kafarta domin yana cewa shi ma yana da matsayi irin na Allah abin da bayi ba su sani bai koyi gare su shi ma ya san shi wannan kuma rinda shi Allah kiyaye alimul ghaibi wa shahada kuma masanin abin da yake a fili sarari sai malamai suka ce abin da ake cewa shahada duk abin da ake saninsa ta hanyar sassa ko gaban da ake iya jin abu ko a ganshi ko a taba shi akwai alhawasul kham abubuwan da ake riska abu da su guda biyar kamar gani waɗannan da na su. kun zama abu a fili a gurina ba wani abin da ya ɓoye naku a gare ni saboda na gan ku na gane ku to wannan irin abin da ake cewa shahada abin da za ka iya gani ina da ciki abin da za ka iya ɗanɗana ina daga cikin shahada domin yayin da na sa lemo a baki na ji da zaki na san shi na riske shi ya zama a fili gare ni bai koyi gare ni ba har na san irin ɗanɗanan da ike an fahimta abinda na shaƙa na iya tantance yana da wari ko yana da ƙanshi ya zama a fili a gurina ya tashi daga koyayye in da sanda yana da a cikin kwalaba ba za ka iya jin ƙanshi ko wari ba daga sanda aka buɗe hanci na ya bani cewar kai wannan abin da ƙanshi yake kai wannan abin da wari yake ya zama a fili gare ni an fahimta ko abin da na iya taɓawa na yana da kaushi ko na yana da santsi ko na yana da laushi ya fito fili gare ni na san shi na da suke meye shi bai koyi gare ni ba har in an zo zan iya bayani akan abin nan mai kaushi kaza kaza kaza ai kaushin nasa ya kai mataki kaza ai laushin nasa ya kai kaza an fahimta to ya zama wannan shahada a wurin ma'ana abin da ya fito fili karara a sarari to da ka abin da kake iya taba shi ko ka ɗanɗana shi ko ka sansana shi ko kuma ka gan shi ko kuma ka ji shi ya zama shahada yanzu bayanin nan da nake yi kuke ji ya zama shahada a gudu ya zama wani abu a fili ba boyayye ba a gudu an fahimta ku? to da ka duk abin da kai ko ka gani ko ka sansana ko ka taba ko ka ɗanɗana ya zama shahada to Allah yana da masaniyar duk waɗannan abubuwan da fili da ma abin da ya fi haka tare da cewar mu bayi waɗannan abubuwan da suke a fili ɗin ma daga wani zuwa wani akwai bambanci akwai mutumin da inda duk ƙanshi ya kai baya tare da kuma abin da a fili ana ci amma shi baya ci wani duk inda abu ya kai da ɗanɗano baya ci kawai na cin abinci don a rayu kawai amma ya ce maka da zaki ko ya ce maka da ɗaci ko ba ruwan su baya ci Allah ji kan baban wani abokina har lalle an taɓa kaɗa masa a kuka ya sha ya shan ya tashi ya kai. bai san ba lalle ba bai san ba kuka ba ce ya sha lallar ya koshi sai da ana sa a baki a a a a ku je ku ɗauko abincin baban wani ka a ya cinye shi ba ba ka da lalle da wannan bakin ce harshen sa baya bashi shi harshen kuma abu ne a fili amma shi ya zama a a gurin an fahimta ku Za ka muka wani abokin karatu ina zauna a guri mun zauna guri ɗaya da shi a tsakanin. amma duk irin abin da zai faru na wariya ke wani ya yi tusa aji ana ta toshe toshen ce ko kuka biyo shi bai jin kamai alau an fahimta ku ta sa ka ce ba alimul ghaibi wa shahada abin da ya koyi ga bayi ba wanda ya san shi sai Allah Allah ina da masaniyar wannan abin da ya fito fili ga bayi suka san shi Allah ya fi su sanin sa ya kuma san wani abin na fili da babu ban sani to wannan yana daga cikin kudurin ma'abota suna ake so kai ma ka ɗauka ka sa a zuciya ka ce in dai a kan suna kake shi ne kafin waye Allah wajen masaniyarsa da abin da ya koyu da kuma masaniyarsa da abin da yake fi su ka da ji bayan ana ma samu na filin masu kafa sani amma shi wanda ya san abin da ya ya wanda yake fili zai gagara sanin sabo to da ya san komai wana na ga maka fadin ilimin Allah da yalwarsa da bambancinsa da na bayi ka san wannan ka kiyaye malam zai ci gaba da ambata mana cewa huwa rahmanur rahim kuma Allah shine mai jin kai mai da ya shafi dukkan halittunsa kuma mai jin kai keɓantacce da ya keɓance bayan da suka amsa kiran manzansa suke bin in an ce ar-rahmanir rahim da ar-rahmanir rahim suna nuna ubangiji ma abokin jin kai ne mayalwaci wanda jin kan bai rabuwa da shi siffarsa ce ta zafi siffarsa ce da tun talatale ba ta da farko kuma siffarsa ce da ba ta da karshe ba sanda za a ce rahamarsa ta kare yana jin kan bayansa da wannan rahamarsa wanda a rahama Allah subhanahu wata'ala dari ɗaya ɗauka iraba a tsakanin bayan kakab da har dabba za ka ga ɗanta yana tsalle a kanta yana birgima ta kasa komai saboda ƙauna da jin kai a gani ka biri ya goyo ɗansa yana kudu da shi kada ya halaka saboda tausayi da jin kai duk wannan jinkan da bayan suke tsuntsaye kwari mutane dabbobi aljanu duka ɗaya ne daga cikin rahama ɗari da allah ya wara ake sama ɗaya rabawa bayi casa'in da taron ya keɓe ta zai jikan sa na musamman a ranar aljiya allah ka samu Allah subhanahu wata'ala a wata ayar yake cewa wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka mai gafara ne da baka bayanka kuma ma'abocin jin kai ne su haka na Allah subhanahu wata'ala yake cewa yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah na azabtar da wanda ya so cikin bayinsa kuma yana jin kan wanda ya so jin kansa cikin bayinsa wa ilaihi tuqlabun kuma zuwa ga Allah ake mai da ku waɗannan ayoyin suke tabbatar mana cewar Allah ma abokin jin kai mayalwaci da ya yalwaci kowa da komai kuma yana da jin kai na musamman da ya keɓe shi don bayansa na gari shi sa a wajen fassara ar-rahman din malamai suke cewa an ka kalli ar-rahman ra ha mim alif nun harafai biyar ko in ka kalli rahi ra ha ya min harafai nawa hudu suka ce to ƙarin wannan harafin guda ƙari ne na faɗin ma'ana. ar-rahman mai jin kan da ya haɗa da wanda ibi shi da wanda bai bi shi ba dabba da ƙwaro da komai ar-rahim wanda ware wasu na musamman ike jin kansu da shi wannan jin ya su zai ba an fahimta ku malamai suka ce wannan shine bambanci sannan bayan haka malamai suke cewa to su mabiya sunna ba sa musun Allah yana jin kai kamar yadda ba sa musun bayi ma ana samun masu jin kai amma jin kan Allah ya sha bamban da jin kan bayinka kamar yadda zatin Allah ya bambanta da na bayinsa ba sa korewa Allah jin kansa dan bayin suna jin kai ba sa cewa bayi ba sa jin kai suna yi irin nasu to shine ka kubuta ka gaya wa Allah nasa ka gaya wa bayinsa nasu kakka korewa Allah tasa dan bayi suna da wasu a in iya cewar in ka siffata shi da siffar da bayan suke da ita ka kamanta shi da su to zuciyarka ce ta riya maka Allah ina daidai da wani ana aka samu matsala amma in zuciyarka tana da cewar laisa ka mislihi shai, babu abin da ya kama da shi to in ka gaya masa tasa siffar irin tasa kake magana in ka gaya wa bayansa tasa siffar irin tasu a su na kasu su kake faɗa masu kasu. wannan shine abin da ahlus suna suke kai saboda haka ba sa musun ubangiji na da jin kai sabanin wasu su daga cikin yan bid'a da suke cewa in an ce ar-rahmanur rahim sai su ce wanda yake nufin alkhairi ga bayan wanda yake nufin kyautata wa bayansa su ba za su ce jin kai ba ai an ce jin kai akwai wani al'abu na laushi da sassauci da wato rusunawa ya za a ce Allah ya rahama A'a, to zuciyarka ta tariya masa kamancecen ne Allah da bayi ko kamancecen ne bayi da Allah shi ta kake kasa faɗar haka ko ka kasa fahimta amma in dai zuciyarka tana gaya maka cewa duk su da gaya wa Allah irin tasa daban take da ta bayansa to ba za ka kore masa abin da ya tabbata wa kansa tunda ya ce wa kansa rahmanur rahim to ga masa ma abucin rahama ne kenan ka ku sannan bayan haka mala ya kawo faɗin Allah da yake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa hu kuma Allah shine abin bautar da babu wani abin bauta da gaskiya da tantanta sai shi kadai al-maliku wannan al-maliku din abin take nufi wanda ke mulkan kowa kuma yake da cikakken iko na abin da ya mallaka ma'abocin wato rinjaye ya rinjaye duk wani wanda yake mulka saɓanin bayi sai ka tar da mutum ya mallaki abu amma abin ya gagare shi mutum nawa ya mallaki tare, sai da bindiga aka harba karan saboda ya bar masa in ya isa da shi idan ka masa tsawa ya fasa masa amma shi ke mallakarsa ko shi ya rena shi tun yana jariri wani ba su nan ni na ga launin da wani ba Allah karen shi ire ne shi girma ya kasaita amma ran nan da ya fito ya haro shi ta kai ya ga aida da gaske yake sai ruga ya zo ya sake yin kai ya ga bai rusuna ba ya darfa kawai daga ko sai sabon daga ya ɗauke shi ƙarshen kwanakin karanki fa shi ya mallake shi fa yare ne to nawa mutum yake kiwon sa tun yana jariri aka haife shi akan idan sai tashi amma in ya ci bare da zai zo gurin da yake ba to kaga ta taka mallaka ta bawa Allah ba haka yake da abin da ya mallaka kayi kaɗan baka isa ba ka ce wai kana bawa na Allah yana mallakar ka wai ka gagara a wurin su babu ku shi al-malik mai mulkar waɗanda ya isa da su to ka ji wannan a ranka ka siffata Allah da wannan siffar da ya siffata kansa shine kana kan tsari na ma'abuta sunna wajen siffata Allah da abin da ya siffata kansa sannan malamai suka ce sai kuma da Allah ya ce al-quddus tsarka wanda ya tsarkaka daga dukkan wani abin da bai cancance shi ba na tawaya ko aibi wanda ya kai matuka wajen tsarkaka shine ne alkutus to ka siffata Allah da wannan siffar da ya siffata kan ka kira shi da wannan sunan da ya kira kansa da shi shine kana kan tsarin mabiya sunna masu koyo da sanin kudurce-kudurcen da za su kudurce game da ubangijinsu daga cikin littafin Allah al-Qur'ani saboda haka al mai tsarki daga kowane irin aiki tsarka daga kowace irin tawaya babu wani abu da tawaya da ya danganci ubangiji babu wani abu na aiki da yake da dangantaka da ubangiji babu shi ya kace assalamu assalam abin da ke nufi kubutacce daga tawaya da aiki can tsarkakakke daga tawaya da aiki nan kuma kubutacce daga kowace irin tawaya da aiki ka tsarkake allah daga tawaya da aiki ka ji a ranka allah kubutacce daga kowane irin aiki da tawaya to shi da su salam a wannan asalam din akwai sandan an ce assalam ina nufin zaman lafiya aminci akwai sandan an ce assalam mai fadawa wa bayansa abin da zai sa musu aminci da kubuta saboda Allah yana sallama ga bayansa a gidan aljanna waɗanda suka cancanci shiga aljanna to shi ne sai aka ce assalam wanda ke farta sallama ga bayinsa 'yan aljanna ko assalam wanda ya tsarkaka ya kubuta daga dukkan wata tawaya ko aini. assalam wanda ya siffata da siffar kubuta dangane da abin da ya shafi bayi kuma bayansa sun kubuta sun aminta daga yiwuwar ya cutar da su ai dama da ake cewa ana cikin zaman lafiya ai ba mai cutar da kai shine zaman lafiya ko za ka ce to assalam ubangijin da ke samarwa da bayi kubuta daga wata irin kowace irin matsala shine assalam shi sa shi da kansa yake cewa wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ka ba mai zalunta bayan da ba tunda ku ba zai zalunta ba suna cikin aminci da shi sun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da ubangiji shi baya gane tare cewa shi yake mallaka su kuma yake da kowa da kowa to ana fadar assalam ana nufin wanda ya amintar da bayan su kubutar da su daga izalince su haram haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala da to ka ji wannan ran ka kiyaye in an ce assalam ana nufin ubangijin da ke wa bayi sallama to anan ta zama siffarsa ta aiki an fahimta in an ce assalam da ma'anar wanda ya kukuta daga kowane irin aibi da tawaya anan ta zama siffarsa ta zaci dama dai ana gani ta zama siffarsa ta zafi an ce kubutacce daga kowane irin aibi da tawaya siffarsa ce ta zafi. in an ce wanda ke sallama ga bayi siffarsa ce ta aiki in an ce wanda ke amintar da bayi daga iwuwar ki cutar da su siffarsa ce ta aiki ba zai cutar da su an fahimta ko to da ka siffar akwai wacce take takaita iya zafi akwai kuma take shafar zafi ta shafi kuma bayi an fahimta ko dangane da abin da ya shafi kuma suna na gaba al-mu'min al-malikul quddus salamul mu'min al-mu'min abinda ake nufi da shi al-mu'min me gaskata manzanninsa me gaskata duk abin da yake gaskiya me gaskata alƙawarin da iwa bayi shine al-mu'min an gane ko wanda yake gaggata manzanninsa ya gaggata alkawarin da yi ya kuma gaggata duk abin da yake gaskiya ce to shine almuni ka kudurta wannan game da wannan sunan na Allah da wannan siffar da ya siffata da ina da ma'ana ta biyu in an ce abin abinda ake nufi da almunin ma'ana ta biyu wanda yake amintar da bayinsa ya kubutar da su daga bala'ai da kuma azaba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin suratu quraish yake ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf shine wanda ya ciyar da su abinci ya tafiyar musu da yunwar da suke ji sannan kuma ya amintar da su daga tsoro almomin amalam almumin amalam an fahimta ko mana wanda ke amintar da bayansa daga tsoro ko ya amintar da su daga azabtar da su ko ya amintar da su daga bala'ai su shi ne almumin saboda haka ka yana da fuskar ina da ma'ana iri kowace ana dangana wa Allah shi ne wanda yake amintar da bayi daga tsoro ko azaba ko bala'i shi ne wanda yake gaskata manzanni ya gaskata duk abin da yake na gaskiya ya gaskata alkawarin da yi wa bayi an fahimta shi ne almuhu to ana so ka kudurta wannan a zuciyarka a dangane da kudurce-kudurcen ma'abota suna game da ubangiji al-muhaimin kalmar muhaimin abin da ke nufi ma'abocin sarauta da rinjaye da hukunci akan dubban wanda ba shi izartan ma da hukunci izartan maka da abu kuma irin jaye ka akan abu shine al-muhaimin wanda ya fi ƙarfinka abin akan abin kuma ya hukunta mai to ka ji a ranka cewar haka Allah ya Allah ne ya hukunta mana jini ya riƙa yawo a cikin jikinmu hukuncinsa ne wannan ƙadari na ƙaddara na halittar da imanin ba yadda ka iya da wani hukuncin sai ka karɓa kai saka ce ni yau ina so jini na ya tarara zan bar shi ya huta na awa ɗaya daga gudanawa daga cikina za ka iya kana da wannan ikon babu so da ka abin da ya hukunta maka ne na ƙaddararsa na halittarsa da maka dole ka bi shi ne muhaimin a kanka akwai kuma hukunci na shari'a na dokoki da ike wa bayi na lallai su yi aiki da su wannan ma rinjayar bayi da za su akan wannan abu to ubangiji yana da wannan ka ga dama ka ce in ka tsaya inuwar ka yau ba za ta fito ba ka isa ka isa ba ya fi karfinka akan wannan abin da ya hukunta ma dole ka karba nan gani nan bari to almuhaimini suraka ana so ka ji wannan a ranka game da ubangiji ka fahimci haka a wannan sunan nasa da siffar da yake da ita ta haimana malamai suka ce asalin shi alhaimana abinda take nufi kiyaye abu da bibiyarsa saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi yake kiyaye bayansa yake bibiya al'amuransu don haka shi ne ike tsaye a kan al'amarinsu na duk abin da ya so hukunta musu a waɗannan 'yan watannin ko 'yan waɗannan kwanakin yana ta hukunta mana zazzabi cewa na ya kwanta wani ya tashi zazzabin ya shiga gidan wani ya bi ta kan matarsa ita ta tashi shi kuma ya kwanta ita ta tashi babban ɗanta ya karɓa duka ba wanda ya sai ce to mu bana sai dai mu ji a wani gidan ana yi banda gidan a baka isa ba almuhaimini ne yake wa? an fahimta ko to ka fahimci wannan game da ubangiji ka san haka game da wannan siffarta to sannan bayan haka al'aziz kalma al'aziz abin take nufi ƙarfan da yake da rinjaye wanda ba abin da yake gagara to Allah shi ne gagaron wanda ya gagaru kowa shi ne kalmar al'aziz da take nufi al'aziz wanda ya gagaru kowa wanda ba abin da ya gagare shi malamai suke cewa ita al'izza sifar Allah ta gagara da buwaya tana nufin rinjaye a wasu lokutan an faɗe ta a wasu lokutan an faɗe ta tana nufin wato wato an ce alƙadar shine martaba da matsayi tana zuwa da wannan ma'anar da aka ce inna anzalnahu fi lailatul qadar dare mai daraja mai martaba don an ce al-aziz wanda yake da daraja ina zuwa da wannan ma'anar in an ce al-aziz ina zuwa da ma'anar wanda irin jari kowa in an ce al-aziz wasu lokuta abin da ake nufi wanda ya fi ƙarfin kowa wani bai isa ya iya cin masa da wani abin da yake so ya cin masa da shi ba shi ya rinjaye ka kuma kai ba za ka iya masa abin da kake so ba kuma yana da daraja an fahimta to duk wannan shine abin da al'aziz take da shi al'aziz Allah ya gagaru kowa ya buwaya sannan ya fi ƙarfin wani ya nufo shi da wani abu shi ya buwaye bayi kuma su ba su isa da shi ba an fahimta ko? saboda haka yana kuma da daraja to shine al'aziz ka kudurce wannan game da ubangiji subhanahu wata'ala Allah yake cewa innal izzata lillahi jami'a buwaya da gagara kowa da ba wanda ya isa da ko da shi shine Allah wanda kowanne waɗannan abubuwan suka suke nasa dukkan waɗannan abubuwan nasa ne shi yake mallaka shi yasa da a wata aya sai ce walillahi al-izzatu wali an fahimta ko Allah shi yake da gagara kowa da komai to da ya gagara kowa da komai idan ya aiko manzo aka da da manzan shi yake sa manzan ya gagaru waɗanda suka da da shi saboda ai shi yake da gagara idan ya haiko manzo sai aka samu wanda suka bi manzan shi yake sa su gagaru wanda ba su bi manzan ba saboda aihuwa ya kasa ce shi sai ara musu dama shi sa manzo da da ɗan maka suke ga sun fi ƙarfin ya ɗaga hannu ya nuna ba su lankwasa hannun ba ko ba su tankwaɓe shi ba ana nan ana nan sai allah ya ara wa manzo damar buwaya ya yi ƙarfin da ya fi ƙarfin kuma su ja da shi mummunan da suke gasawa a yashi idan ya ɗau zafi suke ɗaukan dutse su ɗora musu gagara murginewa su suka zo kuma suka rika wato ainihin jin su gida-gida har ana gudu ana ɓuya a gidan abu sufiyan ana laɓewa a ka'aba ana laɓewa a da daban manzo ya ce wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira a kyale shi wanda ya shiga masallaci shi ka'aba a bashi ka a taba shi bayan kuma da ana jin shirbe isa ba an fahimta ku walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'min to izzar da Allah ya ba manzo ba irin ta Allah ba ce ɗari bisa ɗari wacce ba mu'minai ba irin tasa ba ce ta ya fi ƙarfin kowa su ana ara musu dama ne ta wani lokaci an fahimta ko wannan a fahimci haka to da haka dan ka ce walillahi izzatu wani zai ce to ai an ce Allah walillahi izzatu jami'a da kuma ka zo ka ce wali rasuli walil mu'min ai ana faɗa mana shi wannan izzar da yake da ita wanda duk ibi da manzan da ya aiko yana ara musu dama su gagaruwan da suka ja su an gane ku na jahadu fina lanahdiyannahum in tansurullaha kuma ya sabbin to taimakon Allah ne yake ba su wannan buwayen ka fahimci wannan ka gane aljabbar in an ce aljabbar wanda ya isa mai girman al'amari wajen iko da sarauta kalmar aljabbar aljabarut sifarta Allah aljabarut sunan nasa aljabbar tana zuwa da ma'ana guda uku ko a ce aljabbar mai girman al'amari ko a ce aljabbar mai ɗora wani mai daidaita al'amarin wani ina zuwa da wannan ma'anar ina kuma zuwa da ma'anar maɗaukaki Allah ya ɗaukaka sama da kowa aljabbar Allah ya fi komai girma aljabbar ce Allah ne yake daidaita al'amuran bayi ya ɗora wanda ya kare ya tashi kafaɗar wanda ya kwanta rauni ya kuma wato wadata wanda talauci ya nukurkusa to shi ne aljabba to waɗannan ma'anonin guda uku duka allah yana da su ina da girman al'amari ba sama da shi ina da ɗaukaka ba ya kasa shi yake wato ɗora bayansa yake tafiyar da su ya kyautata musu to shi ne aljabba wannan sifar yabo ce ga Allah idan an danganta ta ga bawa kuma suka ne ga shi suka ne ga bawa don ba wanda ya sai ce zai iya dora kowa ya daidaita mutu al'amarin kai ma ka ji da kanka a yadda ake tsitsi din nan ana zuwa ka ce assalamu alaikum ce ka ga yadda gari ya yi cuta zuwa ne na ji an ce kai ma kana daidaita al'amuran al'umma to fa ni ba abubuwa sun kai inda suka sai fara masa lissafi ta ta ta isa aure har an tsaye da rana ban aje komai ba matata tana da ciki haihuwa ko yau ko gobe sai ce kai kai ko <laughs> ni ne maka ciki shekara nawa kana tare da baka aje komai din ba sai ne yau kake so in maka ko kaga ba zai iya daidaita malamar in ma ya hara yana kayan ɗaki sai ka je da kai ni abin ya ishe na a je kuma wani ya kama ni an ƙure ne to Allah ba haka ba idai da ta maka naka lamar idai da ta min nawa idai da ta mata ta idai da ta mata haka yi to shine aljabba ka fahimci wannan dangane da Allah shi kaɗai yake da wannan saboda haka duk wani wanda zai iya ba ka wata shawara ko ya faɗa maka abin da za ka samu sassauci da zai wanda lamarinka iya ɗan wani sashi iya ɗan wani ɓangare saboda in ya ma gaya maka kawai ya dai baka relief a wata daga cikin matsalolinka wata ma ka gagara gaya maka an fahimta ku amma shi ya san dukkan matsalolinka kuma in ya so dai-dai samu maka duk zai da maka to shine aljabba. sura siffata Allah da wannan siffar ka ji a ranka ina da waɗannan wato ainihin matsayi almutakabbir mai jin kansa Allah yana jin kansa kuma saboda ya cancanci ya ji kansa to da shi ya kowa ya isa da kowa ya isa da komai mu ne ba a yadda mai jin kai ba saboda mu su ne raunana ne tauyayyu ne an fahimta ku amma shi daidai ne ya kansa to da wannan abu ne da Allah yake batu da shi kana shiga cikin wannan fagen to yanzu zai rubuta ka kana fara cewa duk wanda muka taka ya taku kana nan za ka wani na tattaka sai mata kanka sai kuma koma ko da kuka taka yau muna taka ku saboda ka ɗauki salon kana jin kai wani ne ka isa sai Allah ya kasa da to da haka wannan sifar yabo ce ga Allah matsayi ne a gurin Allah amma gaya wa bawa ita to zargi ne illa ce gare shi an fahimta ko Ki ma manzo yake cewa la da jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr wanda yake da jin kansa a cikin zuciyarsa daidai da ƙwayar komayya ba zai shiga aljanna ba Allah zai fata-fata da shi to da haka wannan Allah ne yake banta da wani al-mutakabbir mai jin kansa saboda shi yake da abubuwan da zai ji kansa shi ya kowa shi ya komai shi ke tafi da al'amuran bayi to waye isa kuma daga in ya ji kansa daidai da ya ji kansa amma kaifa yaushe za ka ce ka ji da kai wani ne bayan da sauro ya shiga maka hanci shi nan matsala ta faru ana cewa kwaro ya shiga kunnen ka nan ba sakan a je a sa ruwa a fito da yi a ce a tafi asibiti a je a yi pumping din a yi a kai an gaba ko ka ce a kai baka dai har yanzu kana jin motsi to ya za ka ji kanka kurji ya fito maka ya hana ka sakar maruru ko basir zama ya gagara sai da rarrafe to ya za ka ji kanka ha ta tasuwa su da shi ne aljabba. to waɗannan sufofi na Allah subhanahu wata'ala da sunaye in muka kalli wannan ayar ta faɗa mana huwallahu suna daga cikin sunan Allah al maabu sifa ce ta abin bauta sannan ta sanar da mu alimul ghaib al ilmin Allah ko game da abin da ya boyu da abin da yake sadari ar-rahman an sanar da mu sunan sana ar-rahman da sunan sana ar-rahim bayan mun san Allahu mun san alim alimul ghaibi ko ko kace al-alim mun san kuma ar-rahman mun san ar-rahim ita ke cewa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik ga al daga cikin sunan Allah siffarsa kuma ta al al mun san suna daga cikin sunan Allah al-quddus siffarsa kuma al wanda yake wato muntacce mai amintar da bayinsa saboda haka suna ne daga cikin sunan Allah as Assalama ita ce sifarta al-mu'min al-aman sifa daga cikin sunan Allah daga sifofin Allah al-amn al-aman an gane ko sunan nasa al-mu'min al-muhaimin sunan daga cikin sunan Allah sifar tasa al-haimana al-aziz suna ne daga cikin sunayen Allah sifar tasa izza an fahimta ko al-jabbar suna ne daga cikin sunayen Allah sifar tasa al-mutakabbir suna ne daga cikin sunayen Allah an gane ko suna ne daga cikin sunayen Allah al-mutakabbir sura ko waɗannan sunayen da siffofin ana buƙatar ka ba da gaskiya da su ka faɗa wa Allah su kamar yadda ya faɗa wa kansa ka sa a ranka cewar waɗannan siffofin nasa ba irin na bayansa ba ne waɗannan sunayen nasa mafiya kyau ne ba irin na bayansa ba ne to kai wannan ka kubuta ka yi aiki da abin da ya tabbata alƙur'ani bisa koyarwar manzo da sahabbai da sauran magabata na ƙwarai subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah game da dukkanin abin da arna suke tara shi da shi so da wanda ya sufuri da wannan sufofin batun a ce akwai wanda za a bauta wa kamar za a bauta masa bai tasu wanda ya siffata da wannan sufofin, iki da wannan sunayen batun ji akwai wani da za a yi masa irin abin da ike yi zai wani akwai wanda zai yi irin abin da yake bai taso akwai wanda za a yi masa irin abin da ake masa bai taso subhanallahi amma yake tsarki ya tabbata ga Allah game da dukkanin abin da arna suke tara shi da shi na gumaka na duwatsu na abubuwan bautar da suke bayi na Allah ba Allah ba wanda ne saƙon ita wannan aya ɗaya ayar huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim ita zani a sati na zuwa insha Allah abinda muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iyali to yadda kuka tsara in sai an kira sallah mai amsa tambayoyi in kuma amsa in aka kira sallah sallah za mu je da Allah. Wa alaikum salam. halatta cikin ladaban addu'a yi wa Allah kirari kafin faɗar ka faɗo sunayensa mafiya kyau suke ɗauke da kambama shi da ƙaddara shi da martaba shi da girmama shi sannan sai ka faɗi buƙatar. سكتي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر kaga kana ta faɗo abubuwan da muka yi wajen awa guda muna bayani sai duk ka masa wannan kira sai ka ce don wannan sunayen da kake da su da sunan sufofi da ka siffata da su Allah auren nan ana sa ka a sake ɗagawa da zai to sai dai ka ji an ce an yi an ɗaura an sha mafata in sha Allah an fahimta ko a'a sai kai wannan kirarin kai kai sha ubangiji ta ce guda kina ina fita ina kasawa ina mayarwa cikin shago Allah dan wannan sunayen naka da ta kira na fita yau Allah ka sayar min da abin nan kada zuwa ka kasa za ka ce a tun ɗazu muke ta jiran ka buɗe wani ne ya ga irinsa a gurin ka kana buɗe ka ba wasu kuma ta a sauran su ke sai ka ji kamar ka koma kamfani a sai kai wa wani da haka daidai ne ka kirawo sunayen Allah da suke kirari ne gare shi da kaddarawa da yabo sannan sai ka faɗi bukata wannan daga cikin ladaba na addu'a kuma za a dace da izinin Allah eh, na'am Eh. ya ce akwai littafi da ya zo ana sayarwa sunayen allah guda tara, kuma hakan yake sune din ba wani gyara a ciki a wannan littafin na sunan allah guda tara, akwai waɗanda ba sunayen ba ne an sa su a ciki kamar annabi'u abbaru babu inda za ka samu a aya ko a hadisi da Allah ya kira kansa abba da eh, shi ke jarraba bayi da cuta amma bai rada wa kansa suna mai cutarwa ba an fahimta ku? shi yake amfanar da bayi amma bai fada wa kansa suna annafi ba sau da haka abinda malaman bai suna suke cewa duk abinda bai zo Allah ya kawo shi a suna ba kada kai dan wani aiki da ka fahimta na ubangiji ka ce to bar ka sa masa suna daga wani ko ka ambata masa suna daga wani a'a ba a haka an fahimta ko sau da haka akwai littafan da suka kawo sunayen tatattu don sun kawo sun faɗi shi kamar zo da muka karanta waɗannan ayoyi kaga in ka so jera su sai ka faɗa a cikin aya kaza akwai sunan Allah kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kana da dalili a daga cikin sunan Allah da suka zo a hadisi wanda babu su a cikin alkur'ani akwai suna kaza da kaza da kaza an fahimta ku so da kuma cewa da aka sunan Allah guda ina ba ana nufin iya fa suke nan ba fa a'a ba suke nan ba sun tsara haka shi sa manzo a tsaye da cikin addu'o'in ita ce Allah ina roƙonka da sunayenka da kake banta da sanin su an gane ku ko ka sanar da su wani bawa daga cikin bayinka an bayyana ku masta asarta bihi fi ilmin gaibi illaka aw allamtahu ahadan min khalqika an gane ku to saboda haka akwai sunayen da Allah yake banta da saninsu akwai kuma wanda ya sanar da wasu daga cikin bayansa bai sanar da wasu ba an fahimta ku za ka ana dai magana akwai hadisi da yace wanda ya kiyaye sunayen Allah da tara, ya fahimce su yake aiki da su wannan ba ana nufin wai iyakar su kenan an fahimta ku yawon kuma wannan na yi shahara ake yawo da shi sunan ana cikin da tara kamar da gaya akwai wasu ɗaiɗaiku da ba su tabbata ba a cikin suna amma kuma akwai waɗanda suke maye tabbatattu idan tafiya ne tafiya tunda ma da yana kawo mana za mu ta gani wanda suke tabbatattun akwai ma littafi da iya alƙawa'idul musula ya kan kawo waɗanda suka zo cikin wato alƙur'ani da hadisi tafiya an ce tafiya muna ƙara karatu abin yana ƙara faɗi duk za mu zo mu fahimci insha Allah ta'ala za ka fahimci ta duk da ake ce allahu arrahmanu arrahimu almaliku alkudusu assalam za ka ce kwai da rawa ake da an san irin wannan bayanan da muke da ma'anar da ta za ka cewar kai ma ai hamshakin malami a wajen sanin waye allah to amma in allah ya sa an dace ka haddace din to yanzu kuma riba da za a ci sanin ma'anoni ta fahimta su ita ma ta yi rana akan yanzu za ka haddace kuma yanzu za ka san ma'ana ai eh, Allah ya samu da shi su ba da to akwai da suke sa 'ya'yansu Abdul Nasir ina daga cikin sunan Allah a Nasiru, ya ce da in surullaha yansurku in za ku in kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ya kawo shi a matsayin aiki yake taimakon wanda ya taimaki addinin amma ya rada wa kansa sunan annabir a an gane ku kace annasir ba annasir bane sai ka faɗe shi a annasir yadda ya faɗa amma kace na kace khairun nasirina ya ce shi ne khairun nasirina mafi alkhairun masu taimako sai ce ni ne nasir an fahimce na ai in muka tafi tafi a hankali ji za mu fahimci komai da su ma kuma abota suna abin da suke cewa kada ne ce za mu fahimto wani abu da ya shafi allah daga wani abu da muka ji alkur'ani in ba Allah ne ce ni ne kaza ba ko manzon ya yace shi ne kaza saboda ya fi mu sanin kansa kuma ya fi mu sanin kanmu sa kuma ya fi mu saninsa to in shi yace kaza mu faɗa yadda yake in manzon sa yace kaza a kansa haka yake dan shi da wahayi yake aiki amma mu kada mu ci ai ba tsabarto ai ya ce kaza kamar da ya cikin ali imran wato izu man tasha wato dillu man tasha an gane ko ba ka ce masa almudillu ba ba za ka ce masa almu'izzu ba bai zo a almu'izzu ba bai zo a almudillu ba mai kaskantarwa bai gaya wa kansa amma shi ke don kaskantarwa an gane ko su da ka akwai abubuwan da ya faɗe su a salon aiki amma ba a yadda ka ce tun da yana nan aikin bar ka samu masu suna daga aikin ba ba a haka ai an fahimce sha Allah a hankali muna tafi muna tafi da za a rairaye a fahimce su sha Allah ya samu da su ba kan to da kai sai mu idan mutum ya ba kancan zai wa Allah azumi guda uku dole sai ya yi su a jere ko ko zai iya yin su daban-daban kai azumi da uku yace zai wa Allah ku in yi daban-daban suna na ukun su in yi sa haɗe suna nan a ukun su ya zaɓa wa kansa abin da zai iya a ciki in ya fi masauki ya haɗe to ya haɗe kada in ya fara ya ajiye daɗewa zai bai waiwaya ba to ko ya haɗe in kuma wanda shi in a haɗa ne in a haɗa ne to galabaita ne amma zai yi masa ɗaya yau sai wani satin ya masa ɗaya to ya ɗauki haka ne kai abin da ya fi sauƙi ka ba Allah ku fita kada ka sai ka haɗa kuma ka zo ana yi ya fama ruwa ana cewa ya makaru ruwa ko abin da ya zama da su ba na kallon mu hamdi ashhadu an la ilaha illa anta ila